a shirinmu na wasu muhimman mata da suke taka rawa al'ummarsu. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin. To bakoncin wa muka samu yau. Hajiya Nafisa Ahmad Yaro, ina ƙasar Kano ne, amma ina aiki a Abuja. Na yi makaranta primary school inda na yi shine Lebanon primary school a Kano. daga nan kuma na tafi women arabic teachers college um, larabcin alhamdulillah daidai gwargwado sannan kuma daga nan na yi diploma dina a islamic um, aminu kano islamic studies abin da karanta kenan na su a ba legal na su in karanta arabic amma saboda yadda suka ga grades ina suka ga cewa english ina dai ya dan fi yawa eh sai suka bani law to muna nan dai na karanta law a ina legal dai Allah ya kawo miji ne aure an gama diploma a lokacin ban gama diploma din ba amma dai lokacin na kusa gamawa ina yaya din karshe na Allah ya kawo miji ne aure kuma da ni aure bayan shekara daya sai na haihu saboda haka a lokacin ne na gama diploma nawa an samu dama kammalawa kenan eh an samu kammala daga nan kuma na so na tafi uk na fara level 1 ina a law department of law sai kuma ya kasance na dan samu sabani yake cewa idan har zan yi law mm. sai zan tafi law school sai dai na bar law din mm. to haka dai na haƙura saboda zamantakewa na aure na bari sai after two years bayan kin shekara nawa shekara ɗaya eh, a law nan department of law mm. to bayan shekara na biyu na shekara biyu haka ina zaune bana komai sai kuma daidai na kuma trying na ce bari in koma in yi digiri ina dai to shine na koma na yi political science bsc in political science Ana na kammala makaranta ba abin da rai yake so ba haka ne to da bisa samu abin da ranki yake so ba mm. wajen karatun ba dan fuskanci wasu kalubale ba to an dan fuskanta saboda a lokacin na so law din sai kuma Allah bai yi ba saboda haka political science in na karanta shi ne bisa kaddara amma dai alhamdulillah tun da ni dai na so dama in samu digiri dina ne a hannu saboda haka na dan daddage kuma sannan lokacin sai kuma Allah ya kuma bani wani cikin saboda haka makaranta sai ta zama ana yi ne dai a hankali kenan karatu da aure da wahala mm, alha'a gaskiya yana da wahala to bayan an kammala ina batun aiki to daga nan dai bayan wasu 'yan shekaru na ga ina zaune haka sai na ce kai ware daina nema aiki inda nake kamar local government ne gidan shi mijin nawa saboda haka sai na nema aiki da local government na samu na samu ina koyarwa a primary school dawa a nan ne primary school eh, na koyar eh, a wannan primary school ina zaune bayan shekara uku sai kuma na ce to bari dai in sake neman wata ko da a state ne tun da a local government nake to na sake nema kuma alhamdulillahi na samu wata makaranta ana ce a nan sabon gari ana ce mata mai kwatashi can kuma dai na kuma tunanin teto bari kuma in koma federal mm. duka kuma yana mara miki baya um, to ai ah, to gaskiya mun rabu a lokacin da nake primary din to daga nan ne dai na koma secondary school din lokacin ban da aure to a haka kuma da na ga na shekara uku at least ina da experience sai na ci to bari in nemo federal kamar da wasa lokacin sisters ina ma na biyi da sunan kawai bari in je mu tafi tare da su suna neman irin su samu na je wurin kwamishina din na gabatar da kai na yi ce to kenan mu bari dai zuwa wani lokaci ba a daɗe ba kuwa sai Allah ya sa aka kira ni daga civil service commission aka ce yanzu amma da taimakon wata ƙawata aminiyata wanda babanta shi ma ya yi aiki a wurin shine muka je tare eh aka ba mu aiki gabaɗe mu ne da ita Gashin mace mm. kuma yadda ke karanta mana labari a nan yin fuskanci gwagwarmaya eh me yasa biki karaya ba abin da ya sa ban karaya ba gaskiya tashin da aka yi mana iyayenmu sun nuna mana cewa komai za ka yi a duniya in dai ka sa imani da ikilasi da kuma juriya to insha Allah za ka cimma nasararka to shi sabon kare ba kullum Allah ne a gabana na san cewa duk abin da zai faru da ni Allah ne kike yi kuma shi yake sa ya faru da ni a takaice hmm. wani irin shawara zaki ba matasa musamman mata to shawarar da zan bayar shine duk abin da mutum zai yi a duniya ya tabbatar ya yi shi sabida Allah kada ya sa cuta kada ya sa zalunci kada kuma ya ringa hangen sama don saboda duk inda za ka hangi sama to a lalle fa ka kai kanka wani wuri ne amma muddin kana hangen abin da kaga cewa yana ƙasa da kai to ta nan ne zaka san cewa zaka iya abin da kake so kai to madalla da fatan matasa za amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya